Ministar Matan Najeriya Hajiya Aisha Jummai Alhassan ta ziyarci jam'iyyar APC mai mulki da PDP mai adawa da nufin bunƙasa kiran bawa mata damar samun gurabe a lamuran siyasa kashi 35 cikin 100 a matakan gwamnati. Da alamu dai ziyarar PDP ta bar baya da kura inda har PDP ke fatan ministar ta dawo jam'iyyarsu. Wannan ya jefa yar tambayar shin ko dai bayan kawo ƙarshen rikicin shugabancin PDP ya sanya wasu tsoffin 'yan jam'iyyar son dawowa gidan tsamiya ne. Sakataren shirye-shirye na jam'iyyar PDP Abdul Ningi ya ce a baya dai ministar 'yar jam'iyyarsu ce. Ta fara gaya ba ta zo da yawun jama'iya ba mutanen da suka zo da ita har da shugabannin mata ne a labour party ko muna kiran matan najeriya su gamsu a sasa kundin mulki a keɓe musu kashi 35 daga dukkan matsayi daga local government zuwa jiha zuwa federal ya zama doka sun je apc ma suna roƙon jama'iyyu su sa a cikin tsarin mulkin su abin da ta zo yi kenan da da yan jama'iyyar mu ce amma mun tabbatar ba ta zo da wani nufi ba sai dai kawai ta zo ta ɗaukaka martabar mata a najeriya ma'ana ba ku da bukata ko kuma kuma in ce ba ku faɗa mata magana ta kunne cewa ta dawo. Mun mata tuwon kaka mai kamar jiwaye ne mun ce mata ba shakka mun gamsu da yadda take tafiyar da aikinta amma mu ba mu yi mamakin gamsuwar mu saboda da mun yar PDP ce sanatar PDP ce duk wani training na tafiyar da mulki mun mata kuma mutanen Najeriya sun tabbatar sun gani ita ma a jikin da ta san training din da take minista PDP ce ta mata kuma gashi nan ana gani a kasa. ko a wace jam'iyyar ce a ra'ayin 'yar kwamitin zartarwa ta PDP daga Yobe Hajiya hawa Gana ya dace mata su haɗa kai don neman rabonsu. Dama ita ministan mata 'yar cikin gida ce don ta tafi APC wannan wani abu ne daban a wancan lokacin da ya faru. Ba ita kaɗai ba ma muna maraba da duk wanda ya ga cewa zai dawo kofofinmu a buɗe suke kuma na yi farin ciki da na ji zo. Amma ziyara ta kawo ko saboda ta ƙara yin kira ƙara ba wa mata dama wajen samun mukamai a siyasa. Eh ziyarar ma da ta kawo ya nuna cewa akai har yanzu wannan halakar da muke da ita na da ni ban ma yadda da akan cewa dan wani yana APC ko yana wani political party ba ba za mu haɗu akan al'amarin mata mu haɗa kai ba ya kamata ga baki ɗayan mu mata a Najeriya mu haɗa kai akan al'amarin mata su ci gaba amma ni kullum ina faɗa ma mata ina gaya ma maza kuma mu ba muna takara da su bane ba akan maganar mukamai ko kuma muna yin abin da ake kira competition tsohon dan kwamitin zartarwar jam'iyyar isa ta fi da mafin da yarima muri ya ce su kan sun daɗe da bankwana da jam'iyyar tun da ake pdp ba taɓa jefa kuri'a an zartar da abu ta jefa ƙuri'a ba kullum dare kafin gobe mitin za a kawo tallan abin da ake so a yi za a zaɓi masu magana su ne kaɗai za a ba wa laspika su yi magana abin ya zama kamar wasan kwaikwayo kenan ai kamar kalt ne ko gwamna yana ji da kansa ko waye shi ya daga hannu har ya zauna ba za a ba shi laspika ba inda ba a cika wanda aka yadda ba su wataƙila lokacin babu irin su fayoshe ne shi yasa fayoshe bai kai ka san manyan pdp ko waye fayoshe kujeran zamansa sai a mara a baya wannan irin ziyara dai ba wata sabuwar al'ada ba ce ga ministocin mata a najeriya Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.